da السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sha Allah za mu ci gaba da karatun wannan littafi na ahdari mai albarka bayan da za mu tashi shi ne kam sunanu tayammumi sunnonin taimama guda nawa ne amsa ita ce wa sunanuhu salasatun sunnonin taimama guda uku ne na farko tashdidu su'idi biyadaihi sabunta wuri wurin da ya buga inda ya buga ƙasa ko duci ne buga ko birgi to in zai sake bugu na biyu ya canza wuri sunna ne wa mas'uma bainal aini wal mirfaqaini da shahon abin da tsakanin wuyan hannu zuwa gwiwa hannu wato ainihin wuyan hannu kenan daga ainihin ƙarshen tahi zuwa gwiwa hannu shahon wannan wuri a sunna ne tartibu da shirantawa a yi maza maza a yi taimama a gama ka tsaya hira ka tsaya wani abu na'am sai tambaya ta gaba kan iluhu to mustahabban shi nawa ne wa iluhu arba'atun mustahabban shi guda hudu ne na warko at-tasmiyatu yin bismillah cewa bismillah lokacin da za a yi taimama mustahabbi ne na biyu wata taqdimul yumna ala al-yusra rigan shawon hannun dama sannan a shahi na hauni mustahabbi ne wa taqdimu zahiri zira'i ala da gabatar da rigan shafan bayan zira'i bisa ga cikin shi kenan mutum ya aza hannun shi na dama cikin tahin shi na hauni kanun yatsun shi na dama ya aza su cikin tahin shi na hauni sai ya sha hannun na hauni ya ta sai ga gwiwa hannu in ya kai ga gwiwa hannu sai ya birkita ya shahi cikin to wannan yin haka nan eh, mustahabbi ne wa muqaddimihi ala mu'akhirihi da kuma saman shi kahin karshen shi kenan dai farawa ga kanun farutan a fara ga kanun farutan a wajen gwiwa "Hannu mustahabbi ne in mutum ya fara ba daga can baya bar mustahabbi na'am sai tambaya ta gaba kam na waƙi to abubuwan da ke walwale taimama abubuwan da ke walwala kamar abubuwan da ke wala alwala shi na shi nawa ne amsa ita ce wa ake qiduhu kal abubuwan da ke walwala taimama kamar dai na alwala ne duk abin da ya walwala alwala ya walwala taimama na'am hal ta faridatan bi tayammumin wahidin shin ana yin sallar farilla biyu da taimama guda jawabu amsa wala ta faridatan bi tayammumin wahidin ba a yin sallar farilla biyu da taimama guda hal ya juzun nawafilu shin ya halatta a yi na filfili wa na da abin da ya kama da na filfili liman tayammama li faridatin wanda ya yi taimama domin sallar farilla shin ya halatta ya yi fila baya gare ta ko ya yi wani abu wanda ya kama da fila bayan ya yi sallar nan ya gama ta farilla amsa ita ce wa man tayammama li faridatin duk wanda ya yi taimama domin sallar farilla jaza lahun nawafilu ya halatta gare bayan ya gama wannan sallah filaya nafila yayi na filfili ba da ha bayanta wa masu mushafi sannan ya ya halatta ya dauki alqur'ani wa tawafu ya halatta yayi tawafi ya gewayi ɗakin Allah da wannan taimama da yi sallah da ita wa tilawatul qur'ani kuma ya halatta ya dauki alqur'ani ya karanta tambaya ta gaba hal fi zalika shurutun cikin wannan akwai sharuɗa akwai sharuɗa ga wannan abubuwa sun ka halatta gare shi bayan ya yi sallah da taimama akwai sharuɗa ya yi wancan ayyuka da su amsa ita ce shuruɗuhu sharuɗan shi da sai sun cika ya yi wannan abubuwa bayan ya yi sallar nafila shine inna wa zalika tun farko in ya zan yayi niyan cewa in na gama sallan nan zan karanta qur'ani da wannan taimama in na gama sallan nan zan yi dawafi da wannan taimama in na gama sallan nan wato zan yi na filfili da wannan da wannan taimama ya zama tun farko tun wajen taimama ya kudurta wannan cikin shi kuma niyya shine wato kudurin zuci inna wa zalika in yayi niyya haka wata salar bis salati sharadi na gaba ya zama kuma ya saru da sallah da ya gama sallah ya kama wannan abin da zai yi bayan sallah walam ya kharuj waqtu kuma idan lokaci sallar tan da yayi lokacin ta bai hita ba da inda lokacin da ya hita shikenan wannan sharadi ya ya kalle sai tambaya ta gaba هل جاز بتيمم النافلة كل ما ذكرنا هل جاز شن da taimama wadda an kai an kai nafila kullu ma zakarna ka ambata mun ka ce ya halatta mutum yayi bayan yayi sallar farilla da taimama kamar sallar yayi nafila ko yayi dawafi ko ya karanta alqur'ani to koda da taimama da yayi nafila ne yayi ya halatta yayi wa'annan amsa ita ce wa sha shata bi na nafilati kullu ma kira ya halatta a yi aikata duk waɗanda abubuwa da an ka ambata da taimamar da an ka yi nafila da ita illal fari zata sai dai sallar farilla ita abba a yi da taimamar da an kai an kai nafila to ba a ci gaba da sallar farilla da ita kinan taimamar da an kai don niyyayin nafila to ya gama nafila ba a yin sallar farilla da wannan taimama amma in an yi niyya taimama sallar farilla an kai niyya an kai taimama don sallar farilla to bayan sallar farilla ana iya yin nafila Allah ya samu gane wa man salla a hal yajuzu shafa wal wutur bi tayammum al isha'i shin ya halatta wanda ya yi taimama ya sallar isha'i Ya yi shafa'i da wuturi da wannan taimama amsa ita ce wa man salla al isha'a duk wanda ya yi sallar isha'i bi tayammumin da taimama qama lishafa'i walwuturi to ya tashi ya yi shafa'i da wuturi ba da ha bayan ya gama sallar isha'i min gairi ta akhirin ba tare da jinkiri ba kada ya bata lokaci da ya gama sallar ya yi tasbihi ya tashi ya yi abin da zai yi na shafa'i da wuturi da wannan taimama tambaya ta gaba hal tajibu niyyatul janaba liman liman tayammama li ajliha hal hal tajibu niyyatul janaba shin mutum ya yi niyan yana da janaba yana zama wajibi liman yammama ga wanda ya taimama li ha saboda ita janaba din kana da janaba ka bi ruwa baka samu ba baka yi wanka ba ga lokacin sallah yayi to sai kai taimama kana da wannan janaba kai taimama kai sallah saboda ba a bari sallah ta wuce don mutum bai da tsalki wala hilu ta akhiru salata ala da mai tahara bai halatta mutum ya jingirta sallah don bai da tsalki wa man fa'ala zalika faqad asa rabbahu duk wanda ya shinkirta sallah bai sai lokacin ta ya wuce don wai bai da tsarki to ya sa wa ubangiji to sai zan kana da shanaba ga lokacin sallah yayi ga baka samu ruwa kai wanka ba to kar ka bari lokacin sallah ya wuce sai kai tayammuma da shanaban nan kai sallah to wannan lokaci ka kudurta ga ranka cewa kana da janaba da kai tayammuma ne don janaba ta gurgusa ma kai sallah shikenan ka kudurta haka nan garanka ka sai kai tayammuma din kai sallah jawabu amsa wa man tayammama li janabatin duk wanda yayi tayammama saboda janaba fala budda min niyyatiha to ba makawa ya kulla niyyar cewa yana da janaba yayi wannan tayammama ne don janaba ta ya samu yayi sallah kahin ya samu ruwa yayi wanka sai fa'ida innama amara Allah ta'ala bi tayammumi abin sani kawai Allah ya yi umarni domin da yin taimama inda ta'azzuristi imalil ma'i lokacin da aiki da ruwa wato ya mutum ya ji bai iya aiki da ruwa saboda rashin lahiya ko kuma don jin tsoron faruwan rashin lahiyan ko don ji tsoron warkewar rashin lahiyan sai ya zama bai iya taɓa ruwa to Allah ya ba ya dama ya yi taimama da na fahimta harashi saboda tun kuɗe kunci waddiki da kunci a ture damuwa da kunci don an ce mutum ba zai yi ibada ba sai ya samu ruwa kenan zuciyar shi ta shiga cikin kumci ga lokacin sallah ya yi zai wuce bai yi ba so Allah ya bada dama in lokacin sallah ya yi babu ruwa ko kuma ga ruwan mutum bai iya tabawa to ya yi taimama ya yi sallah saboda ture kunci likaulihi ta'ala saboda fada Allah madaukakin sarki da ya ce wa ma ja'ala alaikum fid din min harajin Allah bai sa muku kunci ba Allah bai sa muku kunci ba cikin addini duk lokacin da aka kallawa muku yin wani ba cikin addini to in ya zan mutum bai iyawa sai Allah ya sauwaƙe mai yayi gurgudun wanda yake iyawa babu kunci da tsanani a cikin addini na'am fattayammamu lugatan taimama a cikin luga a alqasdu shine nuhi yan ka ce shi shine alqasdu nuhi a wa shar'an taimama ko ga shari'a ta taharatun turabiyyatun tsalki ne na ƙasa mu ambato shi baya attayammumu taharatun turabiyyatun tsalki ne na ƙasa tusta'malu fil wajhi ana aikata ta cikin huska wal kaffaini da tahuna nan ne ake yin taimama sai tamrini ba ma'ana al musafiru me ake nufi da al musafir wal maridi da mara lahiya wal hadir da hadir yanka ce al musafir me ake nufi yan ka ce almarid me yake nuhi yan ka ce alhadir me yake nuhi in ka yi nazarin baya da kyau kana ganewa yanzu ta tambaya ta gaba mayyiz baina su'idi wa tobe ka bambanta muna ka rarrabe tsakanin abin da ake ce ma su'id da abin da aka ce ma tob tubali kenan birgi wal habhadu menene ake ce ma habhad wal hashishi menene ake ce ma hashish kenan ciyawa kenan a tambaya ta gaba hati bi arba'ati bi arba'atin min fara'idut tayammumi ka ambaci wato ka kawo muna farillan taimama guda hudu sannan ma hiya sunanuhu menene sunnonin taimama wa ma hiya fadailuhu menene mustahaban taimama duk ka san su ishrah qawlahu kai sharhi kai bayanin magana shi da yace wa ta bi tayammumin nafilati ya halatta da taimaman nafila kullu ma zukira duk abin da an ka ambata in nan ya halatta a yi su da taimama ta nafila illal faridata sai dai sallah farilla ka yi muna cikakken bayani ga abin da ka gane cikin wannan abin sai ainihin ta faslun fil haidi wannan fasali ya zo yi muna bayani cikin wato abin da ake ce ma haila tambaya ma huwa haidu menene ake ce ma haida amsa alhaidu haila huwa damul shi wani jini ne mai fita bi nafsihi da kanshi ba rauni ba ne min gai wato min kubuli man Hamilu adatan a gaban wadda ta isa yin ciki ga al'ada wadda duk ba ta isa yin ciki ba ba ta haila duk wadda ta fara haila to ta isa daukan ciki kenan huwa damul shi jini ne mai fita bi nafsihi da kanshi ba tare da rauni ba min kubuli daga gaban kenan al'aurar man ta hamilu adatan wadda ta isa ɗaukan ciki ga al'ada sai tambaya ta gaba kama ka samun nisa bin nisbati lil haidi shin mata sun kasu zuwa kashi nawa dangane da haila amsa ita ce wan a ƙasa min. mata sun kasu kashi uku da atun akwai wadda ta fara wadda yake wannan haila ita ce hailata ta farko wa tun. akwai wadda ta saba ta riga ta saba da yi wa hamilun akwai mai ciki mai ciki tana yin haila idan mai ciki jini na zo mata kara ce ciki na ga zuba in dai cikin nan ya kai wata uku in ya kai wata uku mai ciki ta ga jini na zuba to haila ce ba zuban ciki ba ne sannan bayan wata uku wata shida bayan wata shida in ta ga jini na zo mata to har yau dai haila ce kar a ce cikin ni na zuba ga al'ada sai a ce cikin wance yana ga zuba ba zuba ba ne in dai ba rashin lahiya na ya zo mata ba in dai cikin nata wata uku ne an kaga shini ya zo mata to ba zuban ciki ba ne. haila ce haka nan bayan wata shida aka ga shini ya zo mace mai ciki ta ga shini haila ce ba zuban ciki ba ne. na'am saboda haka sun kasu kashe uku a muftadatun wadda ta fara wa mutaratun da wadda ta saba da yi wa hamilun da mai ciki tambaya ta gaba kam akasarul haidi lil mubtada'ati shin wadda ta san ta fara ita yanzu ne ta fara haila haila ta ce ta farko menene mahi yawan kwanakin da ya kamata ta sa gaba na haila amsa ita ce wa kasarul haidi mahi yawan haila lil mubtada'ati ga wadda ta ta fara 15 yawman kwana goma sha biyar su an ka bata ta sa gaba in dai wato shinin bai dauke ba har zuwa kwana goma sha biyar duka haila ce kata ce shinin ya ki zai ya zama rashin lahiya wa mal hukumu lil mutada to ita wadda ta saba da yi menene hukunci gare ta na ana haila wa lil mutada ta'aratuha wadda ta saba da yi to sai ta kula da al'ada ta da wasu suna yi kwana uku wasu suna yi kwana shida wasu suna yi kwana bakwai wasu suna yin kwana goma to kwana uku ta saba yi to da hela ta zo mata ta san da kwana uku ne take ko kwana shida sai ta lura da wannan abin da ta saba da yi fahimta ma da bi haddamu idan shini ya wuce da ita kwanakin da ta saba ita ga sun wuce shinin na gazu ba za da salasa ta ayyamin to ta ƙara kwana uku malam tu shawuz hamsa ta ashar yawman in dai karin da za ta yi bai wuce kwana goma sha biyar ba kwana goma ta saba yi sai ta ga ya wuce to ta ƙara kwana uku su zama sha uku in ta ga ya wuce kwana uku ta ƙara yanzu kwana biyu ba uku su kai sha biyar bakin sha biyar to shi kenan kwanakin jinin haila sun ƙare abin da ya wuce ya zama abin ya zama illa ya zama kenan istihada sai ta yi wanka ta kama sallah inda ya wuce kwana goma sha biyar wa mal hukumul hamili ko da ke za mu dakata a nan don ka abin shi nauyi ya wucewa bisa ga wajen muna fatan Allah ya sa abin da muka faɗa ya amfani mu ya amfani wasu muka suka saurara idan mun yi kuskure ciki Allah shi ya mu na fahimtar da mu abin da ba mu fahimta ba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai haduwa ta gaba insha Allah